ga dambana an taka tsakanin aucen na ali daga bangaren kudu alimba ta isarka shafa alimba ta isarka kenan shan shi dogon silaka daga bangaren jamus karbe wai auta ali dogon silaka dogon silaka autan na ali ya kashe dogon silaka daga bangaren jamus ga gurma da kowa ya da jira a da ya an taka tsakanin zaki da kada bai wai shafa abdullahi na kada zaki dan zakanya ga dangana kai zaki dan zakanya shafa abdullahi na kada wuka zaki dan zakanya dambe tsakanin kudu da jamus shafa abdullahi na kada shine mai farin wando zaki dan zakanya shine mai bakin wando da askin dana da bangaren kudu abin da lokacin usman wadansu daga sassan kin mai rubo ne ba haka ko da ba ka rinsu da ba haka mai naman shana nama da ya faɗa ranar kama ga dambe zaki da zakanya ko irin tawawa shagwa wallahi na kana mutsa kalame ina ga mai ba ta shawara godiya ga haske maganin duhu jiya ga dambe na an dawo turmi na biyu tsakanin zaki dan

abdullahi kai da daji mai na wanda allah jamilu ya ce musa ya da kuma allah ya dan ban zakanya suna kalau kuma da ne kare abu shafa wallahi da karamata mustapha kwamanda na alhassan suna kana wanda ne a maroka na cikin gidan na dan baka shi ne mai askin dada daga bangaren kaji wallahi shagon dogon magaji sai kafa ya kai ka wannan zaki mumbo daga bangaren gurmada sai suna daga bangaren jami'i da wani sakar da kare Allah ya kare wanda faduwa ta rawa da shi kadara ya fadi akwai Muhammad Sani kaya kaya ubangiji dan farko ya gwamma Allah ya kare a sha ruwa in jira kwali ka sade a neme shi dai ka sade a neme shi haka ba ba ba kada ga dabbe adana mun bo magaji Thank you. dambe sha dambe mai karfi da mai karfi antanin mumbo shagon dogon magaji na <laughs> da aka yi da waka yi mafarka da fitowa ga mutu ya ta na yau lahadi matsa ah. shagon bale-bale taka tsakanin kurma daga bangaren jamus shakon dage daga bangaren kudu ga dambin nan shakon dage kurma agwa shansu autan dan bunza mai karfin alizuma kadambe ga dambe na an taka tsakanin shansu autan dan bunza mai karfin alizuma ga dambe na shansu autan dan bunza mai karfin alizuma wallahi ana ɗaukewa daɗi kadambe kowa mai karfi ne mai karfi da mai karfi shansu autan nan buza mai karfin alizuba ga damben nan gidan damben national chairman na kasa ji amini kaura goje da ke birnin lagos alabarago take shansu autan nan buza wallahi ya kawo mai karfin alizuma ya mutu ga damben nan wallahi a mace yake malam kama banza muza wallahi ga dambe nan ana ɗauke ba daɗi tsakanin mai ƙarfi da mai ƙarfi mai ƙarfi da mai ƙarfi zuma ya kashe shansu a hoton ɗan muza daga bangaren magana an shiga tsakanin bahakon jasina dan zagargara yana fosel bahakon jasina shagwana shiri kada bai wallahi ga dambe na an taka gidan damban na shi na ciyaman na ƙasa alhaji amir kaura goje da ke birnin lagos albarago yau ga damban dai cikin dambe ne don kai sanya zaka yi sanyi shi mu muna gefe muna kallo to to ga dambon nan tsakanin bahago mai tausayi shine mai hula da jan wando shafon da asiri shine mai gajeren wando a ruwan kasa kasa Allah ka ba mai rabo a bahagon jesina bahagon mai tausayi na nesa da bulo kai kallo wai tambaye ka Ibrahim da Allah yan damba na bangaren arewa ku rage tsawo saboda su mutu sa rauni targaɗe karaya Allah shi kawar ba hagon tosina shine mai jan wando daga bangaren jamus a shagon ɗan asibi shine mai wando ruwan kaki soja daga bangaren da Allah ka ba mai sa sauran kiran a dawo ba ma san tantama ya tsakarwa na ne da buro kai kallo kuma duk mai bukatar damban da ake a nan alabar rago da ka shiga dan gulbi youtube za ka samu damban da ake yi yau da kullum ko ma ka alabar rago ga damban nan muhabban jan sina za ka samu wannan damban da muke yi muhabban jan sina shagwana shiri ga damban nan dambe tv da ka kama ka shiga youtube ka rubuta dambe tv ga damban nan ne muhabban jan sina a ban sha ba tani ne wani wani shayi da na sha ta don wannan a ba haduwa an gamu Allah tsare to ma ku gyara na bayan ku mana ku gyara yan kallo bayan ku cikin dambe ne shagwada shibi wallahi ga dambe na ana dauke ba da cikin dambe ne cikin dambe ne a dawo tsakiyar fili a zagaya runabout runabout a dawo tsakiya cikin dambe ne to idan sai sanya za ka ji sanyi a shi muna gefe muna kallo bayan wannan dambe ya bani autan garba bayan wannan damben su ba wa alikan sura suraka a ya hakuri tsaye ga sun ma daure ya hakuri ba gwallo yusufa ya fara haɗa damban shi kafin na waɗancan a gaskiya ne ba hakan biyu saboda haka shi ma yana layi gare ka ta cikin dambe ne ga damban dai na kusa cikin dambe ne kanin mahakwantar sina shagwada cibi wallahi mahakwantar sina ya kashe shagwada cibi daga bangaren gurmada dan damba aminu kaura goje national chairman na kasa da ke birnin lagos alabar rago Hey!